Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa da kuma sashen hausa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a Assalamu alaikum. ana sa ran da safiyar gobe litinin shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya dawo daga jinya a london zai yi jawabi ga 'yan kasar kamar yadda wata sanarwa daga fada shugaban kasar ta nuna dabban masu goyon bayan shugaban ne suka yi ta tururuwa a kan titin da ke da wato zuwa filin saukar jiragen sama na abuja domin yin lalemar marhabin da shugaba buhari wanda ya tafi jinyar tun a ranar bakwai ga watan mayu lamarin da ya sa wasu suka yi ta kiran da ya dawo gida ko kuma ya sauka a mulki shugaba buharin ya dawo kasan ne a jiya asabar bayan da ya tsawaita zaman jinyarsa wacce ba a bayyana takamaimai mai ke damunsa ba mataimakin shugaban kasa farfesa yemi oshibanjo wanda ya rike mukamin mukaddashin shugaban kasa na daga cikin waɗanda suka tarbe shi a filin tashin jirage na abuja a watan janairun wannan shekara buhari ya fara tafiya zuwa ƙasar ta birtaniya neman magani inda ya kwashe kusan watanni biyu yana jinya sannan ya komo gida a watan maris amma kuma farkon watan mayu ya sake komawa a lokacin da zai tafi neman maganin shugaba buhari ya miƙa ragaman mulki ga mataimakinsa farfesa yemi oshibanjo a farkon makon da ya gabata ne kuma wasu masu zanga-zanga a birnin abuja suka tsaurara fafutukan neman shugaban ya dawo gida ko kuma ya yi murabus inda a jihar lagos ma aka yi makamanciyar wannan zanga-zangar shekara ɗaya da ta gabata masu fashin baki sun nuna ƙwarin gwiwarsu a wani taro da suka yi a london cewa kudancin nahiyar turai ba zai rika samun har-haren ta'addanci daga mayakan jihadi ba kamar yadda ake gani a arewacin nahiyar a birane irin su paris da brussels a wani taro da aka gudanar a king's college na birnin london domin auna tasirin barazanar 'yan ta'adda a nahiyar turai ƙwararrun ba su saka ƙasashen irin su spain da italiya ba da su ma suke fuskantar barazanar har haren ta'addanci cikin waɗanda za su iya samun mayakan sa kai da kan tafi siriya da iraki domin yin yakin kwararrun sun itifakin cewa kasashen da ke kudancin nahiyar turai ba su da yawan matasan musulmai masu tsatsauran ra'ayin da kan iya zama mayaka ga kungiyoyin irin su alka'ida da is to sai dai harin da aka kai abin nan wato barcelona a tsakiyar makon da ya gabata wanda shine hari mafi muni da kasar ta gani tun bayan wanda aka kai a shekarar 2004 inda wasu mahara suka tada mamamai suka kashe mutane 192 ya zama izina ga hukumomin da ke tattara bayanan sirri a kasar ba ma kuma ga kasar ta spain kaɗai ba amma da italiya wacce kasa ce da bata taɓa ganin harin ta'addanci ba a nahiyar ta turai a cewar kwararrun. shugaban amurka donald trump ya koɗa tsohon mai tsara dabaru na fada white house steve bannon a shafinsa na twitter inda ya ce aiki da mutum kamar bannon abin alfahari ne ina so na mika godiyata ga steve bannon saboda irin rawar da ya taka ya shiga gangamin yakin neman zaɓe na ne a lokacin ina tunkara hillary clinton mara gaskiya abin alfahari ne na gode kamar da ya rubuta kenan a shafinsa na twitter shi ma mataimakin shugaban kasar mike pence ya bi banan a shafinsa na twitter a jiya asabar inda ya ce yana mika godiyarsa bisa abin da ya kwatanta a matsayin yadda shi banan din ya yi aiki tsakani da allah steve ya yi aiki ya yi aiki ma shugaban amurka trump wato ya yi aiki da shugaban amurka ina jinjina abotarsa da kuma rawar da ya taka na gode steve in ji mike pence da tsakar ranar juma'a fadar white house ta bayyana cewa steve ba zai kara aiki da gwamnatin ta trump ba da kuma yamma har ya koma inda da yamma ya koma kafa yada labaran nan ta yanar gizo da ya sabu da ya shugabanta a da mai suna brevard wacce ke yada manufofin masu ra'ayin mazan jiya rotanni sun ce daga fadar ta white house banin ya wuce kai tsaye zuwa ofishin na brevard labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar dokokin kasar venezuela da 'yan adawa ke jagoranta ta yi wani zama a jiya asabar inda ta yi watsi da karfin ikon da sabon majalisar dokokin ƙasar ta baiwa kanta na yin doka kakakin 'yan adawa freddy guevara da ba a kada shi a magana da kuma mataimakin shugaban majalisar sun yi allah wadai da ikon da sabon majalisar ta baiwa kanta inda suka ce matakin haramtacce ne 'yan adawan sun zargi wannan mataki da sabon majalisar dokokin ta ɗauka a matsayin wani yunkuri na neman kuɗaɗe da ƙasashen waje yayin da ƙasar ta venezuela ke fama da komadar tattalin arziki majalisar dokokin da ke samun goyon bayan 'yan adawar ƙasar sun fitar da wannan matsaya su ce a gaban jami'an diflomasiyyar ƙasashen amurka da birtaniya da mexico da kuma spain ko kuma andalus wannan zama da majalisar da ke samun goyon bayan 'yan adawa ta yi martani ne ga matsayin da sabon majalisar dokokin ƙasar ta ɗauka na baiwa kanta karfin ikon yin doka da karɓa ikon ainihin majalisar dokokin ƙasar da ke hannun 'yan adawa ko da yake matakin sabon majalisar bai rushe majalisar 'yan adawan ba Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Yama masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Tun fara shirin nan idan Allah sa kun tuna cikin tambayoyi da na yi wa marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria malami na farko da muka gayyato cikin wannan shiri shine shin musulmin Najeriya sun fi na ƙasashen Iran da Saudiya sanin musulunci ne ganin cewa duka da waɗannan ƙasashe biyu tsarin shari'a suke bi kuma a makarantunsu mata sun ɗara maza yawa. Watakil wasu za su ce ai Saudiya ƙawar Amurka ce, to ita Iran fa ai kusan sai a bara ta fara magana da Amurka a hukumance bayan kusan shekaru talatin. Ya za a yi a ce waɗannan ƙasashe suna saka ‘ya'yansu mata makaranta har ma matan suka zarce maza a jami'o'i da ma wasu sauran makarantu wani musulmi a Najeriya ya ce saboda dalilin addini ya yasa baya saka ‘ya'yansa musamman mata makaranta. Kuma idan iyalinsa suka je asibiti baya so likita namiji ya duba su, to idan kowa ya haka ina za a samu likitoci mata. Ga shawarar da Sheikh Ɗahiru Usman Bauchi ya bayar da Iliya Kure ya nemi jin shawarar sa kan ilimin zamani. A jawo hankalin mutane wajen amfanin hada ilimin arabiya da ilimin zamani. Wato hada ilimin arabiya da ilimin zamani abu ne wanda yake kamar yadda ka san kowane mutum ya da hannaye guda biyu hannun dama da hannun hagu. To hannun dama yana kulawa da harkar rayuwa da harkar addini. hannu hagun kuma yana kulawa da wanke abubuwan da ba su da kyau a jikin dan adam suna taimakawa juna to saboda haka tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tura sahabinsa ya ji ya koyo ilimin ilimin boko ilimin wato haruffan da ba larabci ba ya ji ya koyo don ya rubuta masa wasiku ko ya karanta masa wasiku to daga nan ne aka samu cewa lallai. ilimin zamani wani abu ne muhimmi tun da annabi ya tura sahabinsa zaidu ya je ya koyo wannan ilimi saboda haka mutum yana da hannaye guda biyu hannun dama na tsafta hannun hagun na wanke kazanta idan mutum hannunsa ɗaya ne na dama kawai ba na hagu na dama ne kaɗai yake da shi ba na hagu. to sai ya zama wannan hannun shine hannunsa na cin abinci shine hannunsa na wanke kashi kaga ba tsafta kenan ko ku a'a yana dai da na hagun ba shi na dama to wannan na hagun din nan na kazantan nan shine hannunsa na cin abinci shine hannunsa na wanke kashi to kaga hikima dai ya zama yana da hannaye guda biyu ga na tsafta na addini kenan ga wanke kashi na duniya kenan saboda haka ke jawo hankalin mutane balle musamman yanzu zamani ya kawo idan mutum bai ilimin zamanin nan da ake kiransa ilimin boko ba ya rayu ya tashi haka to zai ya zama ba shi da daraja kuma musulmi daga girman allah sai girman annabi sai girmansa to wanda allah ya ba shi wannan irin girma sai ya zama ya zama yanzu direban hajiya ko ko kilina ko kuwa mai har hada takardu a ofis ba zai samu wani daraja ba dai tunda yake musulmi mai daraja ne a wurin allah ya kamata ya nemi hanyoyin daraja ɗin don ya tabbata mai daraja ina kira ga mutane a gabatar da ilimin addini tunda yake shine a gaba shine abin dawwama. sannan a kawo ilimin zamani don dole dukkan mai rayuwa yana da bukatu na rayuwa wa ma ji'alna jasadan la yakulu da wa ma kanu khalidin duk wanda Allah ya rata masa jiki to ya rata ya masa bukatun jikin abinda jikin zai ci da abinda zai sha da inda za a ɓoye shi da yadda za a wanki shi da yadda za a ba shi lafiya kuma in ya gama dukkan rayuwar nan ta duniya zai je lahira fa inda zai dawoma gaba ɗaya to ya shirya wa lahira shiri fiye da na duniya tun da yake lahira wurin dawoma ne duniya ba wurin dawoma ba. Batun ilmin ɗiya mata yana daga cikin shawarwari da aka baiwa al'ummar jihar Katsina wadda ya haɗa har da gwamnatin wacce aka ga cewa kada ta yi ƙasa a guya wajen bunƙasa ilmin firamare. Wani mazaunin birnin Funtuwa Alhaji Akilu Babaye ne ya ba da wannan shawara a taron manema labarai. Zaharaddin Sani Funtuwa wakilin sashen Hausa a yankin ne ya aiko mana da wannan rahoto. Alhaji Akilu Hassan Babaye ya buƙaci masu hannu da shuni da su saka hannuwansu cikin harkokin ilimi domin harkar ta ƙara samun bunƙasa a jihar ta Katsina. Dama wajibi ne a taimaki kowace gwamnati kan abin ta ƙudurta na alkhairi. Taimakon da ya kamaci mu taimaki wannan gwamnati da shi shine za mu ga wasu ababuwan ƙananu ne gwamnati ta riga ta yi manya za ka ga a makarantu yara ba ba tara ta makaranta ko wani littattafan shi haka to ba za a ce gwamnati ko koko gwamna shi zai zo sai ma yaro littafi da riga ba ya kamata a ce waɗanda suke dan Allah ya sare mawa a rayuwa suke dan wani abu a hannunsu su taimaki waɗannan yaran ko kuma su ɗauki kukayen waɗannan irin waɗannan yaran suna zakulo su suna zuwa suna neman masu taimakon gina masu ainihin sutura jikinsu da littattafan da za su yi karatu domin idan yaro bai iya tambaya bai iya zuwa a taimake shi to zai zauna a wurin da ana kallon cewar yaro na zuwa makaranta amma bai samu taimakon da al'umma za su yi ne ba hayi karatu hayi gina kanshi ba saboda cikin abubuwan da za mu kira ga wanda suke da dan hali a hannunsu yaro ɗaya biyu uku ka gani ba riga ba littahi na makaranta ka taimaka kai mai wannan ina ganin shine abin da ya fi dacewa da mu tunda gwamnati ta riga ta gama yi maka babba dan ba za ka je ka rushe ginin gwamnati ka ce za ka gina makarantar gwamnati ba amma dan ka ruga ka je kai ma yaro riga ta makaranta kamar ka taimaki gwamnatin ne cewar lalle gwamnati na bukatu a taimaki a taimaki ilimi to na taimaki yaro da satara ta makaranta na taimaki yaro da littafi da zai je makaranta da shi wannan ina ga insha Allah ta'ala zai kara taimaka ma wannan gwamnatin ta samu ta kara samun nasarori akan abin da ke kudiri na ilimi ya ce a ci gaban da suka gani sun ga yadda yara suka samu nasarorin cin jarabawoyin wayek da ta neko cikin ci gaban da aka samu alhamdulillah mun ga yara yan makaranta a fadin jihar mu sun samu nasarorin cin jarabawoyin da ake na wayek da neko wanda hakan an dade ba a samu irin wannan nasarori ba to mu fa sani duk wata gwamnati za ta zo ta taimaki ilimi ita ce gwamnati take so ta taimaki al'umma saboda al'umma da ilimi shine albarka albarka al'ummai kuma shine ci gaban al'ummai dangane da biyan kuɗin jaraba na yara ya ce hikimomin da aka fito da su shine domin samarwa yara kyakkyawan ilimi domin dorewar hikimomin da wannan gwamnati ta zo da su ta ce kowane yaro ya je jarabawa wanda ita gwamnati za ta duba wannan jarabawa ta sakanta mai da biya mai kuɗin jarabawa kyauta saboda ainihin kwarewa shi ko ƙoƙarin shi a makaranta wanda kuma ya kasa bai iyawa gwamnati tana ba tana ba ɗalibi shawara da ya maimaita a'a dan ta samu eh, dan ta sama ma yara kwakwaran ilimi ne ba ya ya dalibi ba ka biya mai kuɗin jarabawa ya zana jarabawa bai ci komai ba jarabawa ba ta da amfani kamar misali akwai yaron da ya zo waje na ya ce min gwamnati bata biya mai kuɗin jarabawa ba yana son dan Allah in taimake shi in biya mai kuɗin jarabawa na ce me yasa ba me yasa ba a biya maka ba ya buɗe baki ya ce min bai ci qualifying ba to tunda baka baka ci kwalifayin ba ni idan na biya maka kuɗin jarabawa baka ci komai ba ai ni ma asarar kuɗin ne saboda haka ka koma ajin da ka baro domin ka gyara abin da ya sa ya hana ka samun wannan kwalifayin din idan ka samo shi to ko gwamnati bata biya maka ba za a iya taimaka maka wasu za su iya taimaka maka a biya maka domin domin biyawar za ta zama to mai amfani Alhaji Akilu Babaye ya bayyana mahimmancin ilimin 'ya'ya mata saboda mahimmancin su ga al'umma ilimin 'ya'ya mata yana da amfani in suka rike shi to kamar ko in suka same shi kamar kamar an gina al'umma ne mata kowa ya sani suna da mahimmanci ga al'umma in muka duba za mu ga muna barin gidajenmu garuruwanmu wani lokacin mu bar mu amma su matan su ne a gidajen su muke bari da 'ya'yan saboda haka idan matan suka ginu da ilimi to hakika wannan al'ummar da kuka bari za ta ginu cikin tarbiyya kuma za ta ginu a cikin eh, eh, wannan tsari mai amfanarwa idan aka ce mata ba su da ilimi ba a ilmantar da su ba to za mu waye gari muna barin gidajenmu saboda rashin ilmantarwarsu ya zamto ba su kalli ilimi da mahimmanci ba balantana 'ya'yan da suke tasowa su tursasa su ko kuma su dora su kan hanyar neman ilimin ba dole mace koko ‘ya'ya mata a basu tarbiyya koko a basu a basu ilimi na ilimi ilimi na zamani da addini domin da wannan za su dora ‘ya'yayen da suke tahowa koko suke suke hannayensu kan wannan tsari na ilmantarwa da kuma tarbiyya kamar za ka ga irin harkokin asibiti wani lokaci matan na ila ko suna da wani amfani ga mutum ya kai matar shi ya so mace ta duba ta abu na ilimi ne akwai ta shawara zaka bada eh wannan wannan ma daga cikin amfanuwar ilimin mata ya mace ta yi ilimi al'umma ce aka raya domin idan ka je asibitoci ma zaka ga mata suka fi yawa zuwa asibitocin maza idan ka ga namiji biyar za ka ga mace hamsin a asibiti to idan akwai mata waɗanda suka samu ilimi haka ilimantar da su to zai zamto za su jagoranci duba ainihin 'yan uwansu mata a kowane asibiti saboda haka muna kara jawo hankalin al'umma muna ƙara jawo hankalinmu mu fahimci mahimmancin ilimantar da mata ilimin zamani da ilimin addini shi zai sanya matarka ta tafi asibiti kana cikin natsuwa domin mace ya fi dacewa da ta duba mace uwarta. Shi kuwa Aliyu hashin farashi malumfashi ya shawarci gwamnatin ta jihar Katsina da ta ƙara ƙaimi wajen ganin ta ƙara sa idanu domin ƙara samun malamai managarta. Shawarar da zan iya bada guda ɗaya kamar yadda ya kirkiro na hukuma hukuma ta tantance malamai to ya ƙara samun wannan hukuma ido kan ta yi aikin ta saboda Allah kuma ta yi aikin ta yadda ya kamata domin dai ƙara samun ilimi mai nagarta to ni ina ga insha Allah wannan bangare iya abin da zan iya ba gwamnati shawara Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Wata matsala ta fuskar ilimi ita ce matsaya da gudumawa da makarantu masu zaman kansu suke yi. A Najeriya, akwai waɗanda suke ganin makarantun suna taka muhimmiyar rawa a ci gaban ilimi. wasu kuma suna ganin sun samu garaɓasa ne saboda durkushewar makarantun gwamnati. Ga rahoton Lawal Sani Kona kan wannan batu. A inda jama'a da dama ke yabon makarantun kuɗi inda suke fifita su bisa makarantun gwamnati na abin da suke gani samarwa yara ingantaccen ilimi. Wasu kuwa gani suke irin waɗannan makarantu kusan damfarar iyaye kawai suke yi. Alhaji Lawal Madu Nguru tsohon ma'aikaci ne a sashen ilimi na jihar Yobe. wato ni abin da ya sa ban ɗauke ta ba ni har yanzu ba da yaro wanda yake na ni firabin makaranta kuma ina yawan ga kowa kan cewa ni dai bana daga cikin waɗanda suke goyon bayan wannan dalili saboda shi ya mai da makaranta kamar fanni ne na neman kuɗi ba fannin ya ba da taimakonsa da saboda ilimi ba shi ko yaro a lokacin da yake firamare yana wannan ɗan stage na girmansa yana yan shekara biyar shida bakwai goma a lokacin na iliminsa dan very high kamar misali in baka idan yau ka ɗauki ɗanka wanda yake shi ya yi shekara goma ko sha biyu ga ɗanka yana shekara biyar ko shida sai ka tura su makarantar muhammadiyya ko islamiyya musamman muhammadiyya inda za a zauna a waje ɗaya round cycle sai ka ga cewa yaron nan fa shi abin da ya sani kawai shi ya ji ana za koyar da shi ma alif ba ta kurum amma saboda IQ nashi is very high idan ya zauna ya ji wansa yana karanta sabbi isma rabbika la'ala to in ya koma gida shi ma abin wannan yake zai yi so sai ya zama to yan private suka dauki daman cewa yara suna very kai wajen buloyin na turanci da ake yi domin wasu walaman sun ka gani secondary libas wanda ba da training ko digiri ya sai gaba da training na education shin ya je sai ya gwamu abinda abin da ba ya kamata a ce shi za a koyar ba shi ake koyarwa to shi shine yasa na ce ni a yadda ne making na observation da experience na na fannin ilimi tun da daga shi na tashi har har zuwa na ritaya Ya sai director na quality assurance to ni na fuskanci na gani kan cewar idan dai har ana so a ce ilimi ya ci gaba kamar tun da mu muna baya mm. to ya kamata ya zama ta gwamnati ta ɗauki matakai wanda zai zama ta cewa private institutions din nan to a sa musu wasu irin conditionalities na ɗaya ya zamanto cewa malamansu wanda suke koyarwa ya to trained teachers ne na biyu ya zamanto cewa facilities da suke da shi ya zamanto kamar daidai yake da public schools menene anan ne sa faɗi wannan domin most of the private institution na sai kaga kan cewa wasu dilapidated area an sa masa wani kuzin da wani abu an yi mai kuma an ba shi wani babban suna babban suna zaka ji an sa masa. Alhaji Lawal Madu ya shata wannan misali ne kan irin ƙanana da matsakaitun makarantu masu zaman kansu. Shi ma Profesa. Zan baka zahiri wani abin bai faru a university. Kar ma kai da nisa a nan wurin mu a yola. A gashi nan dai in ka ga result nata duk gaba da AAA take da shi a waye. Aka bata admission. Aka je da nisa. Aka same ta da AAA. Kana ji na? aka zo jarabawa da ta shiga digiri da wannan an bata admission don ba a san yadda ta sami wannan ba jami'a ba za ta yi ma ba idan ka yi satan jarabawa a sakandare in ka zo jami'a za ta kama ka ta zo ta shiga karatu duk jarabanta ta faɗi wani malamin inda ya tambaye ta ya ce a yaya aka yi ke wannan rizal na kiɗiya wannan haka sai ta yi shiru to barin tambaye ki tsakani da Allah ki faɗa mini wannan waye nakin na ke yi ka rubuta sai ta ce a'a waye miki wai an rubuta musu ansa ne a blackboard tsakani da allah private school suke mana wannan a ɗauka ta wannan corruption yaro ya sami secondary ya sami university har ya zo ya gama ce ya karanta medicine ya je ka kai ɗanka ba lafiya za a tsaga ciki ka ba wannan ka ce mutumin na ya tsaga cikin ɗanka za ka yarda amma shi kuma mr agba ahila shugaban makarantar winners academy da ke garin jalingo ya musanta wannan zargi da ake wa makarantu masu zaman kansu. Maganar makarantu masu zaman kansu na magudin jarabawa ba ta da kan gado. Don ba su suke hidimar sakamakon jarabawa ba. Ba su san inda ake aikin tantance sakamakon jarabawa ba. Ba su da yadda za su sauya sakamakon jarabawar. Ba su san cibiyar rubuta su ba, kuma ba su san jihohi da ake tantance sakamakon su ba. Ta yaya makarantun kuɗi za su yi magudi? Inda an ce mu muke tantancewa da fidda sakamakon jarrabawa sai a ce muna magudi. Mu dai bar wannan batu. Mu a makarantun kuɗi muna iya ƙoƙarinmu wurin koyar da ɗalibai shi yasa ɗalibanmu ke ƙoƙari gaya. Daga dukkan alamu irin wannan bambancin ra'ayi bisa makarantun kuɗi da kuma na gwamnati abu ne da za a daɗe ana yinsa. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Za mu koma Katsina inda jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi Salisu Lawale kawo mana ziyara a nan sashin Hausa ranar Alhamis. Ya zanta da Usman Ahmed Kabara kan harkokin ilimi a jihar ta Katsina. Aiko akwai abubuwa da yawa waɗanda Uh, ake gudanarwa a jihar katsina ta fannin ilimi domin tun daga farko dai ita wannan gwamnati ta mai girma right honorable aminu bello masari tun da ta zo kawai caye shi ilimi shine ginshikin gwamnatin shi wato shi ne abin da ya sa a gaba mm. shi zai ba muhimmanci kwarai da gaske mm. saboda haka tun zuwan shi yana zuwa sai kafa wani babban kwamiti wanda ah, manya-manyan ah, masana ilimi na mm. jiha ya suka shiga cikin wannan kwamiti ya sa suka zagaya suka ainihin ɗauko bayanai ah, abubuwan da suka shahi ilimi ta mm. yadda abubuwa suka lalace da ƙididdiga dai mm. abubuwan da ke ainihin shafar eh, ta yadda ilimi yadda ya dace suka ɗauko bayanai na musamman musamman yadda makarantu suke yanayin da suke ciki yanayin da ɗalibai suke ciki kayan aiki da malamai da duk da abin da bai tahiya sai da ilimin nan suka mm. ɗauko bayanai cikakku suka kawo mashi ah, bayan sun kawo mashi waɗannan abubuwa sai ya ainihin fara domin kamar yana so ne ya yi tsari na musamman wanda ya dace wanda zai ainihin fuskanci shi wannan ilimi to kasan harka ilimi abu ne mai mm. ainihin bukatar kuɗi sosai da gaske sosai ya fara da gyaran makarantu mm-hmm. ya gyara makarantu da dama wato in an ci gyaran makarantu akwai makarantun da suka ainihin lalace waɗanda suna buƙatar gyara don a gudanar da koyo da koyarwa a ciki mm. ya ɗauki makarantu daga shiyoyi uku da muke da su na wato abin nan wato district a senatorial district wato shi ya ɗan majalisa na dattawa guda mm. uku na katsina funtuwa daura mm. ya gyara makarantu na firamare da na sakandare duka gaba ɗaya ya yi wannan ya ɗauki wajen makarantu kusan za su kai kusan talatin da shida aka yi gyara wasu daga cikinsu ba wai gyara kawai aka yi musu ba a'a mm. an ƙara ma azuzuwa an ƙara yin azuzuwa an ƙara ainihin ɗakunan eh, taro kamar assembly halls da mm. da ainihin eh, wuraren ba haya da sauransu domin aikin koyo da koyarwa mm. daidai to wannan kenan ya yi wannan a jihar katsina sannan kuma an kirkiro wasu kamar makarantu waɗanda suke na kwana na 'yan mata mm. guda hudu kamar akwai wanda aka kirkiro na garin barkiya wanda makaranta ce ma wanda ainihin sojoji suka ansa suka ainihin maida ta makarantar su ta sojoji wanda wanda muke ce Kwaman mm. uh, Girl Science Secondary School Barke da mm. kenan cikin mm, garin makarantar secondary uh, uh, sojoji sannan akwai kuma ɗaya ta maza ita ma Kwaman voice secondary school ko kuma voice science secondary school faskari to guda biyu kenan sannan kuma akwai ɗaya ta kwana a shema akwai ɗaya a dutsen safi duka wayanda su ne aka kirkiro na kwana sannan akwai makarantun jika ka dawo su ma guda shida su ma da aka kirkiro waɗanda aka kirkiro a cikin ainihin garuruwan waɗanda suke buƙatar makarantu a wurin mm. su ma na makarantu an kirkiro su akwai kuma sabbin makarantu da aka giggina domin a samun mutane Eh, su kai 'ya'yansu a makarantun kamar wadda aka gina a kaita da kuma wata a garin kadiso mm. duk waɗannan makarantu ne sabbi waɗanda gwamnatin jihar ta kashe kuɗi da dama kusan biliyan hudu da wani abu mm. domin inganta wato abin da ake ce ma infrastructure wato mm. wato ayyukan gwamnati bangaren ilimi yawa su ainihin abubuwan da gine-gine da sauransu sannan akwai ah, ainihin kayan koyo da koyarwa wato instructional materials da aka saya su ma wanda gwamnati ta kashe kuɗi da dama ta ainihin wannan sannan ta fannin ilimin wato primary wato hmm. na abin nan shi ma nan an gyara makarantu wasu kuma makarantun an inganta su wasu kuma an ƙara masu azuzuwa su ma hmm. kusan makarantu 215 eh, aka yi ma wannan hmm. aiki makarantun firamare su ma da an gyaggyara su ah, ta wannan aka sai kuma kayan koyo da koyarwa su ma na makudan kuɗi kusan miliyan 900 da wani abu mm. da aka sanya domin abin sannan an sai ainihin kayayyaki na zama wato kujeru mm. da tebura da sauransu su ma don yara su zauna su yi karatu yadda ya dace mm. to banda wannan akwai abubuwa da yawa waɗanda gwamnatin jihar katsina ta yi takan kuma ɗauki nauyin abinda muke eh, abinda muke ce gudanar da makarantu mm. duka waɗannan makarantun da muke da su na jihar Katsina baki daya akwai kuɗaɗe da ake ba ainihin shugabannin makarantun don su gudanar da waɗannan makarantu yaro bai biyan ko sisin kobo idan eh, ya je makaranta a jihar katsina mm. eh, wannan kudaden primary da secondary ko primary duka primary da secondary mm. ba a biyan kuɗin makaranta ake zuwa makaranta ita gwamnati take ba da mm. abin da muke ce ma school running cost mm. wanda daukanin makarantun yawa ko kudade da dama da ake kashewa mm. uh, a kan wannan abin sannan kuma akwai uh, kudaden jarabawa wanda a nan wurin kudaden jarabawa da ita uh, kafin ita wannan gwamnati ta zo Mm. kowa sai a ce a biya mashi kuɗin jarabawa idan an zo jarabawa ta karshe. Mm-hmm. to ita gwamnan gwamnatin sai ta kuma fahimci cewa in an biya waɗannan kuɗaɗe um, sakamakon mm. wato kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu mm. sai ka kuma yaran suna nuna ko in kula na ganin cewa da ba su suka biya ba saboda ka yaran ba su mai da hankali wajen karatu sai ka ga an samu a lokacin an jarabawa sai ka ga duka kashi bai wuce tara kashi shida cikin ɗari suka ci ainihin suka samu sakamakon da zai iya wuce da su zuwa jami'a ba. Mm. Masu aro da wannan Allah kawo mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da cuba, Cibahiro Dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.